أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب يوم القيامة وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم أما بعد فالسلام عليكم أيها الأربعة لي قوة watan الأول hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ɗai ga watan ɗai 2014 za mu yi karatu na hamsin da takwas na ƙarshe hamsin da takwas a cikin ishiriniya a kan yabon alai muhammad sallallahu sallama ikon allah su suna abin da ya shahi happy new year mu kuma muna happy birthday of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yau ne wata ya shigo na rabiul awwal watan da za a ɗauki maulidi duk gaba ɗai ba sokoto ba ba kebbi ba ba zamfara ba kano ba kaduna duk dai najeriya duk ma duniya gaba ɗai allah subhanahu ta'ala ka sa a yi lafiya a ƙari lafiya kuma ka sa a yi shi bisa ga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka yi bayani karatun da ya gabata an yi magana ne a kan cewa yaƙini shi ke gwada ma annabi sallallahu sallama al'amari kamin ya kasance wanda ke gwada ma annabi sallallahu al'amari kamin ya kasance to shi ke sanashe shi abu kamin ya gan shi ma ya zartar da a yi abu kaza ko abu abu kaza kuma bisa ga tabbaci ga wannan horon da ya yi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda za mu tashi shi ne أفاض الندى دينا له وسجية أتى بالهدى قولا وفئلا ونية وفي كل بر فأتجدها قبية يزيد على كل الأنام مزية فقدمه إجماعا عليهم بلا ثنية تقدم أجل الخلق من كل عالم معالمه في الفضل أبقى معالمي بناها جليل القدر من آل هاشم يلوذ به في الحشر أبناء آدم فيوسئهم برا ويحسبهم رعيا أصاب الندى النبي صلى الله عليه وسلم يزوب بيوة يا ويتد بيوة دينا الديني له نأني محمد صلى الله عليه وسلم وسجية كما يزوب ɗabi'a lahu tashi ata ya zo bil huda da shari'a ƙaulan wa fi'ilan wa niyyatan fada da aikatawa da niyya don haka fa'ata ƙid haka ƙudurta ita niyya ƙabiyatan akan hukunci fi kulle birin ga dukkan aikin ɗa'ad da za ka yi ya zanka daidaitar da niyyarka niyyar nan ta daidai da ƙauli na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aiki na shi dama mai risala na cewa wala ƙaun wala amal wala niyya illa bi muwafaqati sunna zancenka da aikinka da niyyarka duk ba za su yi daidai ba sai in sun yi daidai da sunna to shine ce fa fi kulli birin fa gidha qabiyyata innamal a'malu binniyat yazidu annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan yana ta ƙara maziyatan daraja ala kulli al'anami ga dukkanin talikai faqaddimhu ka gabatar shi alaihim ga talikai ijma'an gaba bilafin ya ba togewa bisa ga ijma'i gaba ba togewa a ce bancin wani na gari kaza ko na wuri kaza ko na shiya kaza wanda an kai ko wanda za a yi nan gaba tuƙaddin ka gabatar da fa a jallal harki mafi girman talikai min kulle alami ga dukkanin talitta gaba Ma'alimu ma'alimuhu ilmuka na anai muhammad sallallahu alaihi sallama fil ga darajarsa abka ma'alimi su ne mahi wanzuwar muka waɗanda ake kawo hujja akan annabtarsa jalilul kadar mai girman darajar nan min ali hashim wanda cikin dangin banu hashim yake bana hashi ya gina wa'ancan ma'alimu din wa adam ɗin annabi adam alaihi salam ya lubi bihi suna dogara ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin taron alkiyama fa yusi'uhum ya yalwata musu birran kyautatawa wa yuhsibuhum ya ishe su ga ra'ayan kiyayewa kamar can da yace idhal mar'u lam yasta min ad man manfazan wala bihi min ba'sihi wa ta'awwada asaba mujiran min adar dahri munkida sai ci gaba da cewa siwa mubgidihi ban hana makiyansa ba min kafurin shine mai kafirci wa mulhidi da mai karkacewa fahum su lirrada na halaka ne ya zambillah Walbusi kuma na tsanani ne fil yawmi wal gadi duniya da gobe lahira ko kuma fahim su da da halaka ne fil yawmi anan wal na tsani ne wal gadi idan an ka zo gobe lahira allahumma wa nahanu su makiyan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wa nahanu mu din nan Alhamdulillah muna cikin godiya Allah fi kulli mashhadin ga kowace mahalarta domin mun samu kanmu cikin masu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Hubbu Muhammadin so Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaqinan rada yana kiyaye mu halaka walbusa da dukkanin tsanani. Falasna na khafu dahara mu zan muna jin tsoron zamani ba azlan ga tsananinsa wala ba ga ya ko ketar iyakarsa domin muna tattake muna cike mun yi tankal da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye mu bi maulana zuwa ga matalicin mu sannan wa husni sawabihi kuma ya muna bushara da kyakkyawan sakamakon Allah wa zakkarna ya tunatashe mu bil khair mu zanka aikata alkhairi wa hawa ma bihi a lokacin yana cikin yanayi na tafiya sallallahu alaihi wasallam kalimar wahawa limabihi laraba suna amfani da ita idan mutum ya yi kusan wafati sai a ci wahuwa limabihi ma'ana ma'aiki na cikin yanayin tafiya amma ya tuna ta mu cewa mu zanka aikata alkhairi irin sallah da dai sauransu kamar yadda ya ce as-salatu wa ma malakata imanukum a ƙarshen rayuwarsa a lokacin na ga jikin Aisha rabiyallahu an hawa ardaha ƙarshen miyonta ma ya haɗa yabbar duniya sallallahu alaihi wasallam mu bisa ga jikinta yi wafati aka turbude shi ɗakinta radiyallahu anha wa ardaha Allah ka ba mu albarkacinta fama zala bai gushe ba fi duniya a nan duniya wa inda ma'abihi haka a makomarsa to bai gushe ba ulul hajati ma'abuta bukatoci yuni suna durkusa durran dukkan su bi babihi ga kohorsa a duniya ga koma komarsa a cikin ƙabarinsa, haka ma a lahira haka ma a lokacin ajalinsa sallallahu alaihi wasallama duk dai ma'abuta bukatoci suna ka bukatocinsu daban-daban fa'il kauna su ko haɗu da amnan aminci filma mati a lokacin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka nemi abu za su samu mafil mahaya haka a lokacin da annabi sallallahu alaihi yana bisa gaban bangon duniya dama yana cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum falillahi minhul wajdu Allah ɗaya ya san damuwa ta daga wadda nike yi akan rashin ziyarta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falillahi minhul wajhu amin falillahi Allah ɗaya san alwajhu huska minhu ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi huskan nan kaddalla bishruhu haƙiƙa sakin huskar yayi gwadi alama hawa sadruhu akan abin da kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara min rahmatul khalqi na tausan talikai wani da taso mai akan biyan bukata zaka ga yadda zai saka ma huska ya ma hika jin daɗin ka wurin wurinsa wani kuma zai ma gini ginin da huska to annabi sallallahu alaihi wasallama sakin huskarsa shi ya nuna abinda a cikin zuciyarsa matausan talikai sallallahu alaihi wasallam bayan haka walillahi min hulwasfu. Allah ɗaya san siffa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kad faha na shirhu hakika kamshi ne ya watsu shi wannan siffa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana an yi ta faɗin sifat gaba ɗaya ko ina ta watsu ya ɗibu bikiruhu an bato ne yana daɗi a laɗulin ta'ahudi tare da kuma tsawon jewaya ce a yi ta faɗi a yi ta faɗi sai ka ga abin kuma na ƙara daɗi fanan shaƙuhu muna shaƙe ne miskan matsayin almiski shi ambatun annabi sallallahu alaihi wani amuhu muna ci ne aryan da sunan zuma farar saƙa dama fa'amu ana ambato ne game da ci domin Allah ya ce ya zaɗa imtun fan ta shiru a cikin suratul ahzab yana magana ne akan sahabbai ga cin abincin da suke yi a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaka arziki kenan ko gidan wani malami balle gidan waliyi balle gidan sahabi balle gidan wani annabi balle gidan manzo balle gidan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ke cin abinci wannan ba karamin martaba ba ce Allah ka yarda da su baki ne walillahi minhu adafuhu Allah dai san sawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sama'uhu da kuma karimci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama walillahi Allah ɗaya san naumun kwana nauɗin nan ni alfazazi kad haƙiƙa intizahu ni santa alaihi sallallahu salama na fahu ya koru shi wannan kwana ɗin kad na fahu haƙiƙa ya intizahu haƙiƙa ni santa alaihi sallallahu salama kad haƙiƙa na fahu shi ya kore wannan kwana ɗin nau ma'ana ban yi kwana ba saboda soyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi sahihun malihun jadduhu wa mizahuhu sahihun jadduhu gaskiyarsa ingantatta ce malihun mizahuhu banancinsa mai ban sha'awa ne lafin wa nasr murattabun ko kuma jadduhu gaskiyarsa sahihun ingantatta ce malihun mai ban sha'awa wa mizahuhu banancinsa sahihun ingantacce ne malihun mai ban sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa ni ina bananci amma ba zan faɗi komai ba sai gaskiya tare da girman darajarsa da matsayinsa da martabarsa duk da haka yana bananci da sahabbansa yana kakaci da sahabbansa domin ya dada da zukatansu domin ya taɓa ce ma wani zan azaka ga ɗan taguwa ɗan taguwa wannan yi mamaki to ai ko babba ne kaga ɗan taguwa ne kaga wannan gaskiya ne sai na taɓa ce ma Anas radiyallahu anhu ya zal udnaini ya mai kunnuwa guda biyu kaga yana da kunnuwa guda biyu haka ya taɓa ce ma wata tsohuwa da ta ce ma'aiki ka roƙan min Allah is'alillah an rikila lil jannata ka roƙan min Allah ya sanya ni aljanna tsohuwa ta taho roƙon aljanna wurin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sai ce mata innal ajuza la tadkhulu aljanna je ka tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba sai tsohuwa abin yayi mata nauyi ƙarshen ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ke ku gaya mata ku yi tsauri ku gaya mata akhbiruha la tadkhuluha wa hiya ajuz ai ina nihin ba za ta shiga ba alhali ta samu kanta tsohuwa ba za a sa ta tsohuwa ba amma za ta shiga sai karanta inna in ana hunna in sha'a faj'alna hunna abkara auruban atraba a cikin suratul waqi'a yana nihin zai za ta shiga aljanna ya ba ta aljanna amma ba tare da tsohonta za ta shiga ba sai an mishe ta yarinya to kaga duk wannan bananci ne annabi Muhammad sallallahu alaihi yake da sahabbansa daga cikin banancin da yake yi to shine yace sahihun malihun jidduhu wa mizahuhu imtidahu yabon annabi sallallahu alaihi wasallama yahuzza yana girgizar da yana motsar da qulubal mu'mini zukatan mu'minai ba ashe duk wanda aka yi bi annabi sallallahu alaihi wasallam ji ciwo ba mu'mini bane fanafna muna fana'i ishtiyaqan don bege lana mutu mu dai ba mu mutu muka huta ba saboda mu samu ganin masoyan sannan wala na haya ba mu yi rayuwa mai kyau ba saboda ba mu gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba domin ba mu jin daɗin rayuwar gaba ɗaya mun hison ma mu mutu domin mu haɗu da masoyi kamar da zai cewa game da ganin ya ce wa man ƙasadal mahabuba lam yas'alil buquya wannan bayani yana nan tafi ba da daɗi ba bayan haka ga ragabatun muna da kwaɗayi so fihi na annabi sallallahu alaihi wasallama tushabu wadda aka garwaya bi haibatin da jin tsoronsa shine dai muhibba da kurjini rubba hudorin da yawa halarta amma fi ne gaibatin ga gargari ga wurare na hukuwa ma'ana da yawa ga mu muna tare da ma'aiki amma alhali ga jiki ba mu tare amma ga zuciya muna tare akwai wanda ya ce wa illa fa kam min hadirin wa hawa ga'ibu wanda ya ce wali fihi mu qalbun wa fil hayyi suratu wa mahma rajawna al fulha duk sa'ad da muka dan mace babban rabon nan shine ziyartar nan min ba'da khaybatin bayan tabewa rashin ziyarta arrauhu yahubbu alaina min ardi daibatin arrauhu iska mai daɗi ya hubbu alaina za mu ji ya bugo muna min ardi daibatin daga ƙasar madina fana hatazzu za mu kama tarangaji lullukuya saboda son gamuwa da anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam can ta zukal agsani ma saradi buha sannan wani kana muna ƙoshin zuci birraya da iska mai daɗi mai daɗin shaƙe idan mun kaga iskan ya taso daga madina kamar can amul kai na ce idan ta fatan na hawi ta dawwa arihu ha nasima ja'at birayyal karamfuli bi rayyal kalamful shine wa naka na'u birraya da iska mai kamshi mai daɗi ashku ina kai ƙarar bassa kalbi baƙin ciki na zuciya ta wanda ya watsu wa wajdahu da kuma baƙin ciki wanda ke sa rama to ina kai ƙara ina kai koke ilallahi ga Allah kawai libudi habibin wannan ya faru ne saboda nisantar masoyi lam asha Bu'u dahu ba, so san ta ba ka da ɗai inda aka yi tura inda za a dosa muna ya guri na minar dare ne duniya da lahira yahu in gamu da shi wahada shi kaɗai muna ya minar dare ne haƙƙan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabri marat sabri ta Hakuri. yana ƙuƙunta anhu daga zuciyata wa budahu kuma da nisanta annabi sallallahu alaihi wasallam suna bukunta anhu ga zuciyata wa halishin man wanda ke bidayya kwasu anya ya alaful izma zai saba da gishirwa tsananin gishirwa idan kana neman ka kwasu anya ko kana iya saba da tsananin gishirwa a kullun baka sabu ruwa ba gishirwa za ta karu don haka kullun son inzorin zorin annabi sallallahu alaihi wasallama karuwa ɗaya shi ke yi balabilu yabla dahar wa jadidatun laƙar haƙiƙa wallahi ina mai rantsuwa da Allah ɗulul firaki tsawon rabuwa da annabi sallallahu alaihi sallama masana ya shahe mu bi nasbihi da wahala ta shi tsawon rabuwa fasurna mun ma zan mun kasance nuhibbul mautu mutuwa ma muke so zikan saboda kokunci bi karbihi da bakin ciki na kokuncin rayuwa mun ma son mu mutu fa inna haƙiƙan mu fa ya laita na kaitonmu mitna da mun mutu ikhtiraman saboda kasuwa bi hubbihi da sonsa ko ko fa ya laita na kaitonmu mitna da mun mutu da kuma mun kazu ikhtiraman kasuwa bi hubbihi saboda son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masdari ne na ba manabal fa'ili ikhtiraman dinnan al mutuwa yasirun alaina mai sauƙi ne gare mu ba bakin komai bace gare mu fi jambi qurbihi a ɓangaren son kusantar da muke so da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ne ce menene gaskiyar maganar ka cewa ka ce mutu abu mai sauƙi yace ayu man qasadal mahabuba duk wanda ya nuhi masoyinsa to lam yas'alil buqya ba zai roƙi ya tabbata ba ya mutuwa ma'ana ya daɗe bai mutu ba ya fi son ya mutu ɗin ya bi masoyinsa domin gamuwa da masoyinsa dole sai an mutu fa ya rabbana ya matalicinmu fi ardihi ga ƙasarsa shi ake bauta ma wa sama'ihi da samarsa shi ake bauta ma wa huwa alladhi fi sama'i ilahun wa fil ardi ila, wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard amitna ya Allah ka kashe mu ala tasdiqina akan imanin mu difa'ihi ya Allah kai mana haka don zabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna haqiqamu yashqu alaina al'aish rayuwa na wahala gare mu duna liqai in dai ba mu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wa bil ashwaqi ma'abuci bai ganniya ya yana wahala bida'ihi da ciwon begensa wannan jumla ce itiraliya idan dini lam yakmul fala kanati idan addini bai kammala ba to fala kanati duniya duniyan ma bata kasancewa bata samu ba a nan shina nuhin idan dai addini bai cika ba shine ta hanyar yin hajji da ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama to mu a gunmu kamar dai ba mu samu kanmu a cikin duniya ba in ba mu samu ziyarta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ko kuma mutum ne na da ikon zuwa hajji ɗin bai zo ba to falaka ne ta duniya duniya kamar bata kasance gare shi ma'ana ya yi hasara yana da ikon zuwa bai zo zuwa hajji bai zo zarci annabi Muhammad sallallahu Shi ne ce idan idan addini lam kamul bai ida haya ba shikashikan musulunci guda biyar kana da tauhidi sallah azumi zakka sai zan baka zo hajji ba baka zo zirta annabi sallallahu alaihi wasallama ba to a gunka falaka na duniya duniya ba ta ma samu ba ta kasance ba ma'ana ka samu matsala rashin zuwa ziyarta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah anan shine karshen wannan littafi na ishiriniya akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna ƙara gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun so wannan ishiriniya ranar asibit ishirin da hudu ga shawwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da talatin da ɗai ga watan takwas 2013 mun ƙare ta a yau ranar laraba ɗai ga watan rabi'ul awwal hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ɗai ga watan ɗai 2014 a yau ɗin muna da wata hudu da sati guda da su mata da ƙare ta tarihi takaitacciya gabata waɗanda suka yi ta na ɗai wanda ya bai Tibibu shi ne abdurrahman alfazazi al'andalusi mutumin spain wanda ya yi ta hijira na da shekara ɗari shida da hudu yanzu haka ishiriniya ɗin nan tana da shekara ɗari takwas da talatin da ɗai ɗari takwas da talatin da ɗai bayan ya yi shekara ashirin da yinta a kone alhafiz yusuf ibn masdi ya amshe ta tafi a masallaci mai alhorma na makka ya rera ta sannan yin ta hamisinta ta shine baiti uku na harko ya kasance daga shehul imamu abubakar muhammadu bin muhib allah subhanahu wa ta'ala ka ji kansu baki dai daga cikin abubuwan da ishirina ta tara a takaice shine sunannakin wurare da garuruwa da ƙasaisai ta tara arba'in da hudu sunannakin mutane takwas irin abubakar alfaruku abu da zuhairu ummu ma'abadin khawlatu jihibidu sunan nakin aljannu mai a ciki shaifan aljinnu iblis sunannakin gumakan da an da annabi sallallahu alaihi ya tarwatsa su ne allatu wal uzza da as-salib shine cross sunanakin mala'iku guda biyu a ciki jibrilu da mika'ilu jibrilu an bace shi wurin so bakwai mika'ilu so biyu sunanakin annaba uku a ciki adamu isa da khalilullah annabi ibrahim alaihi sunanakin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi da munabba'un da nabiyullahi da nabiyun an samu arba'in da biyun. amma tsakanin mursalun da rasulun da rasulullahi an samu arba'in da shidda al-mustafa ishirin da ɗai al-mukhtaru goma har dai zuwa su al mudahar al-ɗahira al-mustaba al-muntaka al-mu'alla da kuma nisbarsa al-hashimi gaba ɗaya total an samu sunan naki na annabi sallallahu ɗari da talatin da hudu a cikin wannan ishiriniya ne sunan nakin Allah subhanahu wata'ala tsakanin al-musawwiru al-khaliqu ar-rahmanu rabbul arshi al-ilah da kuma Allahu sunan nakin sunan Allah Allahu an samu ɗari da sittin da uku ɗari da sittin da uku sunan Allah Allahu gaba dai an haga nan sunan naki gaba ɗai Allahu to an samu ɗari biyu da arba'in da biyar ɗari biyu da arba'in da biyar sannan mu'jizojin annabi sallallahu alaihi sallama musamman isra'i ya maimaita isra'i maganin isra'i ishirin da uku sauran mu'jizoji irin yawaita abinci da warkar da mutane da kuma tsage kirjinsa da kututturun da bino ɗin da ya kuka saboda sun annabi muhammad sallallahu alaihi sallama gaba ɗaya an samu mu'jiza sittin da bakwai sittin da bakwai bayani akan ceto ya shi goma sha ɗai yabon sahabbai sau shidda cewa abi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sau goma tare da da yawa abubuwa ba ambace su ba ko in ce ba ambace su ba irin sunan nakin annabi sallallahu alaihi wasallam saura irin ra'ufur rahim da nuru sannan ba ambaci ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana irin kunyarsa da kyautarsa da haƙurinsa sannan ba ambaci iktibasin da a ciki ba da majazi da isti'ara da ishtiƙaƙi da kuma ta'arid shine gidibirci wanka da kamar jirwai da yawan maganar ziyara a nai Muhammad sallallahu da irin jazabar da ke jansa da irin fana'in da shi ke, da kuma kalmomi na wata kunsa da haruffa na wata kunsa tare da abubuwan da a cikinta na asarar ita ishiriniya wannan ya faru ne domin wani ya yi in ya taho Allah shi kama mana baki ne da yake kowane mutum a cikin abubuwa za ka ga akwai abubuwan da suka yi ƙayatashe shi a kai tsaye ni dai a cikin wannan shiriniya baitin da ni hiji da shi Shi shine nabiyul huda na da sarimul mul'ida. mubiduhumu bisaifi id abawul huda tare da san akwai baituttukan da suka hishi shi ƙarhi kwarai a kan bangare na balaga amma ni dai na hiji da wanga baiti din a cikin zuciyata babban manuha ga wannan ishiriniya din gaba ɗaya dai shine ƙara caza son annabi sallallahu alaihi sallama da iyalan gidansa da sahabbansa da bin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da bin sunna su gaba ɗaya Ta kuma sauƙaƙar da littattafai duk wanda ishirin ne littattafai za su sauƙaƙa gare shi har tafsirin alƙur'ani mai girma ma babban manuwa ta ni din nan ne duk wanda ya saurari wannan yinin addu'a musamman bayan na rasu ya Allah ka karɓa mana kuma ka ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da abokansa waliye baki ɗaya ya Allah ka gafarta mahaifanmu da malamanmu da kuma Sheikh Muhammad Nasir Mace da mallamanmu Gobirawa Allah shiga hurta masa kuma ya saka masa da alkhairi Allah ka taimaki malamanmu baki dai akan taimakon sunna da watsa ta kuma ka kashe mu bisa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu kyauta a jannal firdausi ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba sannan masu ishiriniya dinnan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka biya su Allah ka haɗe mu tare da su da masoyinmu mu baki ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa dukkan ayyukan mu ka sanya su a cikin mizani na ladan mu albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh